farfajiyar makarantar firamaren bukoki ta hudu kenan da ke nan mai, inda dimbin jama'a ta hallara wannan lahadi domin karatun alkur'ani mai girma wanda kungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin kabila da ake kira le nigeria sunday cousin ta shirya don neman zaman lafiya a ƙasa malam lawali ali jibo na daga cikin waɗanda suka asasa wannan kungiya. Eh, abubuwa da yawa sun faru a cikin kasar wannan tamu eh, na rishin daɗi eh, musamman sojawanmu da dama da aka kashe cikin yaƙe-yaƙe musamman hatsari wannan na sitan da ta hoshe a arupor inda mutane sama da tamanin suka rasu gudunmuwa da za mu iya kawowa ita ce mu gamu mu addu'a ga nan da farko kuma mu yi addu'a ta zaman lahiya eh, duka ƙasarmu da wannan fitintunu da suke faruwa Allah kare mu kuma mu yi addu'a cewa bukatun mutanenmu na alkhairi eh, Allah ya biya musu Kungiyar wace ke kunshe da matasa maza da mata na ciki da wajen nishiyar masu amfani da kafafen zamani na da gurin mayar da hankali akan al'adun gargajiya don karfafa dankon zumunci a tsakanin al'ummomi. In ji jagorar wannan tafiya Hawa Kulibali. 'Yan Nijar mu zama wa ɗaya uba ɗaya. Mine ke tsakanin mu akwai kabilu iri-iri. Muna zama tare kenan akwai abun da tun kakanni kakanni aka bar mana shi shine gadon da basu da kaka sun ga abokin wasan ka ne ko ka ɗauko abu da zafi. shi bai dauko shi ba da zafi zai koma maka ta wajen fannin kai abokin wasan shi ne kuma za ku gane ma juna in akwai shi kenan kullum akwai kwanciyar hankali babu tashin hankali tsakanin 'yan ƙasa. kura da yadda dalilan siyasa ke zama wata hanyar haddasa rarrabuwar kawunan jama'a a yau a wannan nafiya ya sa kungiyar lenishiriyan sunday kuzan daukar matakan kauce fadawa irin wannan tarko mun hudda harkar siyasa sam sam daga cikin shi kowace jam'iyya kake mu dai ka zo nan kungiya ka zo mu zamna harka ce ta haɗin kai harka ce ta zaman lahiya harka ce ta neman eh, albarka ta shimfiɗa cikin ƙasa. Wannan shine karan farko da matasa ke kafa ƙungiyar yaƙi da bambancin ƙabila a nan Nijar matakin da tuni ya samu karɓuwa daga mahukuntan wannan ƙasa saboda gamsuwa da sakonnin haɗin kai da mambobin ƙungiyar ke aikawa al'umma ta hanyar kafafen sada zumunta waɗanda a yau ke zama wani babban dandalin zazzafar muhawara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.